والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سيرة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ثابت بن الدحداح أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه من جبان غري ديانا تاكن دمالا يمسا شيوا أقرض ماله لله تعالى ينزام قدم نفسه لله شين ما ليشي وكما قدم ثابت بن الدحداح كل ما يملك لله kamar yadda aka faɗa mana cewa abu dahdah yana da gonaki guda biyu Dukkaninsu ya ya bada su fi sabilillahi kullama yamliku ce duk abin da ya mallaka ya ba da lillahi ga Allah faqad jaa yawmun to ga kuma wata rana ta zo qaddama fihi nafsuhu lillahi aidan a inda zai gabatar da kansa ga Allah subhanahu wata'ala ya da dukiyarsa dan Allah to yanzu kuma zai ba da kansa domin Allah ya bada dukiyarsa farko sannan kuma ya ba da ransa ga baki daya ga Allah subhanahu wa ta'ala kana yawmu uhudin muzdahaman ko muzdahiman bid ilahiyya kana yawmu uhudin muzdahiman bid-du'us al-ilahiyya ranar yakin uhud mun shafa yin bayani akan yau ba yana nufin wata rana bace idan laraba sun ce ayyam wato wasu lokuta masu waɗanda aka yi su na tarihi su ne suke ce musu al'ayyam akwai ayyamul arabi fil jahiliyya akwai ayyamul arabi fil islam misali cikin ayyamul arabi fil jahiliyya akwai yawmu halima akwai yawmu jahiza akwai yawmul gabra akwai yawmul basus da sauran ayyam da ake da su ayyamul arabi fil jahiliyya wato wasu ranaku waɗanda suka kasance ko wasu lokuta waɗanda suka kasance ababen yi mamaki a tarihi wato abubuwa na burgewa ko abubuwa na cin nasara ko abubuwa na tashin hankali ko abubuwa masu girma sun afku a cikin waɗannan ranakun da su ne sai laraba su makin sai su ce musu al'ayya har idan mutum ya kasance masanin wannan ana girmama shi ana ba shi daraja a cikin al'ummar larabawa kamar sai da abubakar radiyallahu ta'ala an da cikin sifar ɗinsa kana aliman bi ayyamin arabi wa ansabihim ya san ayyamul arab sannan ya san ansabul arab wato na su sanin waɗannan gilmomin guda biyu a wurin larabawa a wadancan lokutan abu ne mai girma abu ne mai daraja wanda ya san haka babban mutum ne malami ne kuma kamar farfesa a wannan zamanin to yau mu ranar uhudu wato yakin uhudu ya kasance muzdahiman cike yake بالدروس الإلهية ده درسة ده الله سبحانه وتعالى الله يا قوية مسلمي درسة ما سيوا يسا الإمام القيم أتشل تافنسا زاد المعاد في هذه خير العباد سيدي فتد درسة درسة تقان الأحكام والحكم التي تتعلق بواقعة عقد سيدي فتد درسة تنخي تريد ولا أمر بزن إيكيا ين سمم بقى darussa da kuma hikimomi da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da sai da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi 61 a cikin suratu Ali Imran wanda suke bayani akan waqi'atu Uhud suna bayani akan Uhud kai akwai malaman da suke ganin ma tun daga wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqaida qital wallahu samiul alim har zuwa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu واتقوا الله لعلكم تفلحون كشان آل إمران تك ودنا آيين أن سوكد سوني باين أحد so da yakin Uhud yana cikin yakuka na tarihi masu girma a cikin musulunci shi yasa ma ne yace kana yau Uhud muzdahiman biduhut ilahiyya cike yake da darissa daga Allah الرسول القائد أعد خطة الدفاع والحدود manzon Allah sallallahu a matsayinsa na alqa'id jagora a adda kubbatan ya tsara ma musulmai ya musu tanadin wani tsari shine hubba na addifa'i na kare kai wal hujum da kuma yadda za su afka ma kafirai domin kafirai su suka tsokano su suka ce a zo ga su sun zo bakin uhudu in an isa a su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tara sahabbansa domin ai shawara karshe shawara ta yanke cewa a fita a je a same su a koya musu darasi wa ahidahu bi rijalihi alla yukhalifu lahu amra sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi alkawari da shi da mazajensa cewa kasu saba umarnin da ya ba su umarnin da ya ba su yace musu su hau ya zabi mutum hamsin kullu wahidin minhum ghamin kulluhum gumatu dukkanin su wato kwararru ne wajen harbi da kibau to yace musu su su tabbata a dutsen Uhudu koda sun ga tsuntsaye suna diddiga kawunan su su manzo Allah sama din da suke kasa to kada wani ya sako har sai manzo Allah sama ya musu izi alƙawarin da ya musu kenan walakin li hikmatin uliya sai dai saboda wata hikima wacce take madaukakiya Allah ya santa خالف الرماة الخمسون الذين صفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في صدرة بالجبل أمره خالف الرماة الخمسون عمرا هي يزم وأن لما حقبن سوء أمسن يسق سابه مغنم من ذن الله صلى الله عليه وسلم سبو ذو تهجم هذا الله سبحانه وتعالى يتبت تردهك إيه. وما أصابكم يوم الفقى الجمعان نفقه فبإذن الله نبي وليعلم المؤمنين نأكو وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بافواههم يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم يقول لو كان لا من الأمر شيء ما قتلنا هاكنا هذا يتمو مينا غاش الله فدع منه وما أصابكم يوم التقل جمعاني فبإذن الله ونإذن الإذن القدر فالإذن الشرعي با يوم سنصابا ما الإذن الشرعي نعم. sai al-iznul qadari ya aiki a kansu fa bi iznillah sannan nabi wali ya alama al-mu'mini Allah ya ƙara nuna a gane suwaye mummune Allah ya san su amma Allah ya nuna suwaye mummune sannan wali ya alama allazina nafaqu sannan kuma a gane munafikai a wannan aya an faɗa mana hikimomi guda uku eh. ayo hikimomi guda uku to waɗannan hikimomin na Allah القدر الكوني الإذن الكوني قدر تارجا فاكا سنن به أن يعلم الله المؤمنين سنن ويعلم المنافقين إتمومي قداء كتيرا وهكا الإمام القيم عليه رحمة الله أتكن زاد المعان يتي استنباط وطنين إتمومي da kuma wasu hukunce-hukunce na addini waɗanda suke da alaƙa da hukum. To shi ne maharban guda hamsin sun saba umarnin manzon sallam alladina saffahum ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wadanda annabi Sallama ya sa su a tahu fi sagratin bil jabal ya sa su a wani kwalogo ko a wani rami sagara kenan ya ce musu su tsaya a wannan ramin ko a wannan eh, kogwa kada su sake su tashi har su sakko har sai idan shi ya ba su izini daga ƙasa ya ce musu su sakko kar su sako to cikin kaddarawa Allah subhanahu wa ta'ala sai suka saba sai kuma al'amari ya juye fa usiba rasulullahi fa usiba ashabu Rasulillah sama bi hazifat bi hazimatin mufada'a sai aka Allah ya jarrabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bi hazimati wai gugujewar yaki mufada'a wacce ba su sata ba wacce ta zo musu a aske aka turo musu ita mufada'atan aka zo musu da ita a aske ghairi mutawaqqa'atin su ba su tsammane ta ba ba su tsammanin haka zai faru ba su kansu arrumatul khamsuna ba ko yan ne suka yi ba ne suka yi ne suka yi shi ya sa imam al kai a cikin littafin sa fawaidul mubtala da jahmiyyah wal mu'attila yana bayani kan mafasidun ta'awi ya buga misali da wannan ya buga misali da wannan ne suka yi suka ce a har annabi ya ce ne kan mu sako in ba a gama yaki ba yanzu an gama yaki ga yana ana tarba ganima a ƙasa ana ta kwasan ganima mu sai mu zauna shugaban sai ya ce musu hmm, ba haka annabi yake nufi ba da awwalu suka yi tawili suka tawili ba bala'i ne a cikin al'umma shin ya zama mai tawili tawili ba kawai akida in an ce tawili ana nufin at-ta'wilul ba'id amma ya halatta ai at-ta'wilul qarib yasa qur'ani yanzu su ta'awilul qur'ani ya halatta ai tawilin alqur'ani wato fassara take wa hawala ba'd almushrikeen qatl ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ha aka samu su mushrikai da maburin su kenan su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam hatta dhalla almushrikeen annahu sallallahu alaihi wasallam qutila har mushrikai suka zaci cewa ma an kashe annabi haka suka rika yadawa shi yasa Abu Sufyan radiyallahu anhu a lokacin shi ne jagoran ya zo inda ake tsabbanin annabi salama da sayyidina abubakar da sayyidina umar suna nan a cikin wani kogo shafikun muhammad manzo sai ce la tujibu kan ku bashi amsa atikum ibnu abi quhafa la tujibu atikum atikum ibn al-khattab ce la tujibu sai abu sufyan ya fara minna ulu hubal هبا لنا مولا ولا مولا لكم سأل تبا توحيدي من سمين ألا تجيبونه كباش أمسا كباش أمسا ينزل سيدنا عمر ماذا نقول له الله أعلى وأجل لنا مولا ولا مولا لكم ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله مولانا ولا مولى لكم أمسا العقبات وعشاء ذلك بين المسلمين sai suka yada wannan a matsayin farfaganda liyanalu min azaimihim min azaimihim domin su samu dama su ciri riba karfin kasaji karfin niyya da musulmai suke da shi a yaki azaim jam'u azima ko wal yusabbitu min himamihim kuma so suke su kayar da himma karfin da niyya ta musulmai suna san a ce musulmai niyyan nan da suke da ita ya zama sun sun rusa ba musulmai ita saboda haka sai suka rika yadawa ai ku da Muhammadu an kashe ma annabi sallallahu alaihi wasallam wal yaghduhum an dinihim in kuma burin su shine su dawo da su baya su zama kafirai in sun samu wannan dama walakin al muslimina kanu asbata jananan sai dai musulmai sun fi kowa karfin tabbatar zuciya janan ragma mararatin azima duk da ɗacin rushewar yaƙi yaƙi ya rushe ma musulmai cikin damuwa suke cikin tashin hankali suke amma ne azimar su tana nan karfin niyyar su na nan himmar su tana nan ba su gaza ba amma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma uku? wa mastakan haka manzo sun yi su fanta su Allah yi sun fanta su wa rafma kasrati shuhada duk da kuma yawan shahidai da aka sama ga shahidai an kwashi gawawaki sun kai ɗari sun kai saba'in kuma ga manya-manyan sahabban annabi Sallah, irin su sayyidina hamza radiyallahu anhu irin su sayyidina anas ibn nazar duk ga su an kwashe su irin su hanzala qatilul mala'ika duk ga su nan an kwashe su ga su abdullahi ibn haram baban sayyidina jabir ibn abdullah ga amr ibn al-jamuh duk waɗannan suna cin shuhada a Uhud an kashe su a Uhud amma wannan bai sa musulmai sun gaza ba bai sa musulmai sun raunana ba bai sa musulmai sun yi da na sani ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace alladina stajabu lirrasul lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum alqarh suka amsa kiran Allah suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin ai kafarai cewa suka yi tun da suka ji an ce manzon sama bai rasu ba sai na abubakar bai rasu ba sai na umar bai rasu ba to bari su sake a kan musulmai shine Allah mu madaukaki ke sake da rabar musulmai ana aka ce a sake fita ga jini fa a tare da musulmai aka ce a sake fita a zo a sake gurzawa الذين قال لهم الناس ناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ووقف ثابت يقول استحداث أولا الوقت عند أخياء فرفة جنجة أخياء فرفة جنجة تكية شيوى أنكشع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف ثابت يقول استحداث كيف سيدنا ثابت يقول استحداث سنان سيئ أي كنغ أثر الفعل في الاسم أثر الفعل في الاسم يرجى أن يتفاءل في التسمية أنا إن متين ما أصيبها كان كرأتي ثابت ثبت أغنيكم ينادي بصوت جلجل في كل أرجاء الجبل سيقا شينا كرا بصوت جلجل بصوت نيكارا في كل أرجاء الجبل أدكا فاتن للدوتي با الحبل با الجبل fi kulli abja'il jabal a dukkan sassanin dutse wani jabal din shine jabal ruhul inda ma'araka ke faruwa a wajen ya ma'ashar al yace ya ku taron mutanen Madina ilayya ilayya ku taho inda nake in kana muhammadun qad qutil fa inna allah hayyul la yamut idan an kashe manzali sama sai addini ya tsaya to ai Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ubangijinsa wanda ya aiko shi da addinin gaskiya hayyun rayayye ne shi la ya mutu ba zai mutu ba mutum da ba zai mutu ba addininsa ba zai mutu ba kenan Sadaka daga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai kamata addini ya rasu ba wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فإنك كزم حكا وأن آية نسم آية نسكين أي آية كي تعالى إيمانكم فقاتلوا عن دينكم صياك إذن الدينكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي زي رسول أمامي amma idan annabi ya rasu addini ba zai rasu ba wa ma in faragha min nida'i yana dan yana gama wannan kiran da yayi hatta na haba ilayhi nafarun min al-ansar sai ga wasu daga cikin mutanen Madina wasu daga cikin mutane na mutanen Madina sun taso zuwa gare shi wa rabu yuqatiluna al-mushrikeena sai ga su sun sun yi yammaci sun iso gare shi da yammaci yuqatiluna al-mushrikeena suna yaƙan mushrikai imatatin suna ta kashe su wasibtalin kuma suna nuna jarumtaka kanu fi muwajahati jayshin katif al-silah ولكنهم Khalid ibn al-Walid wa Amr ibn al بن wa Ikrama ibn Abi وإكرمة wa أبي ibn al-Khattab fi jayfa جيفا yawa ya تركين karfi walakin lahum sai dai su mu waje muwajahati jayshin qasif tilahi sun kasance suna fuskantar wata rindina ce ta yaki qasif tilahi wannan rindinan suna da yawa qasif masu yawa makamanta masu yawa ne ya sannan jagoran wannan rindinar shine da Khalid ibn walid a lokacin bai musulunta ba ai a lokacin ma ba a maganar musuluncin sa saura shekara biyar ya musulunta kan da saura Aiki ai na Khalid ya musulunta ne a shekara ta takwas aikin sa na farko bayan ya musulunta shine tafiya mota aikin sayyidina Khalid na farko kenan a musulunci tafiya yakin mota da aka yi a shekara ta takwas aka tafi a matsayin aka tafi da shi a matsayin kurtu a matsayin soja ƙarshe yaƙi ya juye sai gashi ya zama kwamanda yi amfani da dabarar sa ba a ci gaba da yaki ba a ci gaba da kashe musulmai ba ya dawo da musulmai gida ba tare da an gane an ji tsoro ba ba tare da an gane cewa musulmai guduwa suka yi ba sayyidina Khalid yana da abubuwa guda biyu da Allah ya bashi Allah ya bashi jara'a ko shaja'a Allah ya bashi jarumtaka ta jiki sannan Allah madaukakin sarki ya bashi kaifin kwakwalwa kaifin kwakwalwa dama kuma ka'idi na soja abin da ake bukata aiki shi yasa ko a tsarin turawa ai sojoji abu biyu ake kai koyar da su akan koyar da su dabara sannan kuma akan koyar da su karfi na jiki a yi musu tirenin na jiki sannan a musu tirenin na kwakwalwa to musulunci shi kuma yana karawa da ne shi ne asali yana ba da a tarbiyyar ruhiyya a mutum a tarbiyyar ruhiyya sannan a masa a tarbiyyar badniyya sannan kuma a masa at-tarbiyatu fikriyatu fikriya su za su bada at-tarbiyatu al-askariyya haka musulunci tsarin da yake su turawa biyu suka dauka ba su da at-tarbiyatu ruhiyya sojan Bature, sojan turawa ba yi da tarbiyya ta ruhi shi yasa so tare da sun shaki a cikin iya yayi amma sojan musulunci yana da at-tarbiyatu ruhiyya yana da at-tarbiyatu al-badaniyya sannan yana da at-tarbiyatu al fikir zai ba shi dama idan ya ga waje ya ya kamata a yi shin ya kamata a shiga wannan wajen ko bai kamata a shiga ba ya za a yi a gane ba tsoro muka ji ba ko da mun ji tsoron ne a zuciya amma a gane ba tsoro muka ji ba domin soja a gane ya ji tsoro karyewar yaki kenan daga an gane yaki ya karye masa to sai na halibi kenan to shi yake jagorantar kafirai a wannan lokacin bai musulunta ba wa amru bin al sannan sai na abubuwan al'asi ma a shekara ta takwas ya musulunta sai na abubuwan al'as a shekara ta takwas ya musulunta baban sai na abdullahi na abubuwan al'as shi kuma allah madaukakin sarki ya ba shi dabara ta kwakwalwa shin ne mai wayo allah ba sai na abu kaifin tunani shi ya za ai shi aka tura a lokacin da musulmai suka yi hijira zuwa habasha shi aka tura su tafi wajen annajashi ya je ya ziga annaja shi a koro musulmai eh kaje kace kace ha ya ce ya je ya ce musu haula itarku dinahum wa ma dakhalu fi diniha ya suka ce ma annaja sun ba addinin ko ba addini sun ba addinin iyayensu haula itarku dina aba'ihim wa ma dakhalu fi dinika sun ba addinin iyayensu kuma ba fa addinin ka suke yi ba ya za ka rike su kuma ma neman su ma dai ake yi duk iyayen suna neman su wannan bai bai nemi izinin baban shi wancan ba mijinta ba ana ne ba mace da mijinta ba kamar ummu salama eh, eh, ummu salama da mijinta suka tafi abu salama ga su duk ga su wai yana zuga annajashi a koro musulmai su je ci gaba da kakashe su Allah ya ba annajashi basira ya ce tafi har ta cin hanci ba suka bashi sai da aka tsaya aka yi mutum wai ne mai mutanen habashi suke ce ai suna son fatu suna son buzaye suna son buzu sosai suna girmama buzu duk abin da aka yi shi daga fata mutanen habashi suna ba shi daraja da aka tara kirage aka tattara aka tafi da su can sai za a ba a tashi. da aka je sai aka ce kusa yadda za mu fara yi mu fara fiye da fadawa mu fara fiye fadawa to daga ataqifa fastu fada fada da ake da su wurin da su ne yan fada annajashi aka fara siye su aka ba su su da tun kafin aje su za su je ma su isar da bayanin ina Allah ya tsarkake zuciya annajashi kuma ya kalli zukatan musulmai ya ki yadda da wannan biyu ya huta shirin shi ku tabi to amma ibn al ke na radiyallahu ta'ala an ya ba musulunci aiki aiki mai girma shi ne fatin ya taɓa zama a ya taɓa ya taɓa ya taɓa yin yawo lokacin kafin ya mutu ya san masar kamar yadda ya san kamar yadda ya san tafin hannunsa haka ya san masar sai da kai ba sai na Umar shawara yake a fita aje masar za a samu al-fathu al-azim a masar sai da sai na Umar ya nada shi yadda sai na Muawiya mutanen Sham suke san shi to haka mutanen Masar suke san Amr bin وإكرمة بن أبي جهل سنة إكرمة بن أبي جهل ألا يا فاتو أن لنسمة سنك لك بايا وضرار بن الخطاب سنة وضراغ بن الخطاب دوما سيدنا عمر جد سم سلنت وأنا جد لك بايا سم مسلنت فجار قتال عنيف بين الأنصار والمشركين سياكي من يقدان أتقان اللنسارا وادهم مشركي بيد أن خالدا سيدي سيدنا خالد تمكن من أن يطعن ثابت بن الدعداء بالرمح طعنة نافذة سيدي خالد بن الوليد يا سام داما يسوك سيدنا ثابت بن الدعداء رضي الله تعالى عنه بالرمح دماشي طعنة نافذة ونئر سوكا وند وند سوكا يزر في يدي قش ya أبو sayyiduna ثابت بن Thabit رضي الله عنه وقع على أثرها ميتا wanda su sanadiyar wannan sukar da aka mata sai gashi ya fadi maitan a matsayin matacce ya to da yana cin shuhada'u wa hudi kuma kutila jami'u man kano, ma'ahu min al sannan aka kashe duk waɗanda suke tare da shi daga cikin lansarawa Sai sa mutanen da aka yi yakin Uhud da su in ka lissafa shuhada Uhud mafi yawanci lansarawa sun fi yawa mafi yawanci waɗanda aka kashe lansarawa sun fi yawa mutanen Madina sun fi yawa Allah ya ba su wannan falalai ya ba su wannan daraja قال يتي هناك في حضن جبل أحد ترقد أجساد شهداء هذه أو ترقد أجساد شهداء هذه المعركة وهناك أنم ودن في حضن جبل أحد أنم عند أبنن جيفا دوتا أحد ترقد أجساد شهداء هذه المعركة jikunkunan waɗannan shahidai na wannan yakin suke bacci ai ba ba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan wala taqulu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim وبل أحياء عند ربهم بل أحياء ولكن لا تشعرون وانت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والقرآن نشر والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم والذين قتلوا في سبيل الله جوانا دعاك قشس في سبيل الله والله أعلم بمن يقاتل في سبيل الله والله أعلم بمن يقاتل في سبيله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل شجاعة وعن الرجل يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله والله أعلم بمن يقاتل في سبيله الله kada ya san wanda yake ya tabbata manzo Allah sallallahu ya tabbatar da cewa sun yi shahada da nas na hadisi da kuma ayoyin alqur'ani wanda suka doka bayan yakin a Ali Imran dukkanin su suna musu shaida cewa shahidai ne gaban su ne sayyidina Hamza sai sayyidina Hamza manzo sai ne ce sayyidu shuhada'i Hamzatu wa rajulun قام أمام سلطان جائر فوعظه وأمره ونهى فأمر بقتله sayyida shuhada guda biyu da sayyidina hamza to kuma yana da mataimaka yana da mataimaka mataimakansa su ne malamai waɗanda suka tsayu a gaban azzalumai suka faɗa musu gaskiya sai waɗannan shugabannin azzalumai lalatattu suka ce a kashe su suka kashe su to waɗannan sune mataimakan sayyidina hamza radiyallahu ta'ala anhu idan an tashi a filin tashin alkiyama lan yudilla a'malahum Allah ba zai bata su ba سيهديهم تسنو ألا دي شرية الدس سيهديهم إلى من إلى الجنة يهديهم ربهم بإيمانهم وبنجدن سي شرية الدس سبو لإيمان سو زوا الجنة ويصلح بالهم أنكم ألا يأوك القوري يصلح بالهم دي جارة مصدوشيس ويصلح بالهم دي جارة مصدوشيس لكن شعنهم يصلح أهليهم zai gyara musu iyalansu zai ba iyalansu tarbiyya matansu Allah zai tsarkake su matansu ba za su zama suna da tarihin banza ba bayan an kashe su wa yudkhiluhum aljannata sannan Allah ya shigar da su aljanna arrafaha lahum dama ya riga ya sanar da su ita eh, ya riga ya sanar da su ita aljanna sun santa ana nuna musu ita a lokacin da za su mutu ana nuna musu ita a cikin to ga a cikin aljanna irin waɗannan ba bayin Allah ba a bani cewa ga shekarar da suka rasa yi an kowa yanzu ya gane shekarar da ya rasu yaushe ya rasu kenan a shekara ta uku bayan hijira ya ke rubuta irin wannan ko haihuwar mutum aka yi ba a bukatar sai an rubuta ya ta kawai da zai a ce kawai an haifa fi ayyami uhud ko fi mai uhud <clears throat> mun gane shi ne suke faɗa yi wa ma mu halima ta sirri kafin zuwan musulunci akwai yau mu halima koyo mu halima ba koyayyen rana ba ce rana halimatu ba koyayyen rana ba ce haka suke cewa ma yo mu halimata bi eh, karin magana ne idan wata rana ce misali kana bayani kan kashe saddauna sai ka ce ai ranar kashe saddauna ba ba ba ba koyayyen rana ba ce ranar ga wata watan ne januwari alif dari tara da sittin da shida shi ke wa ma yau mu halimata sirri kaga mu Najeriya mu ma muna da ayyam muna da ayyam ayyam Najeriya <laughs> yau min al-ayyami to bismillahir rahmanir rahim har yanzu muna cikin wannan shimfiɗa mai albarka mai tsawo mai fa'idoji mai cike da ilmoma da babban malamin mu al-Imam Ibn qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala yake mana ne za mu tashi wa haza ma'ana qawli ba'd as-salaf ko wala yace wannan maganar ma'anar ɗaya daga cikin magabata na farai kenan wa haza ma'ana qawli ba'd as-salaf wannan da aka faɗa mana ai yana bayani ne akan cewa akwai zunubin da mutum zai yi sai ya zama ya fi masa alkhairi fiye da aikin alkhairi da zai aikata sai ake nufi da wannan ana nufin mutumin da ya kasance sabansa sai ya jawo masa alkhairi ya aikata abu mai kyau to ya fi alkhairin da mutum zai yi kuma da ya dawo yana ma Allah alfahari ya rika nuna ya isa har ana da mutanen da su suna ganin su suna bin Allah bashi ne ma su sun gama suna jiran Allah ya musu su sun gama sun manta da kallalan ma ya kabi ma a mara su ba sa cikin ba sa cikin wukulubuhum wajilatu والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم ما تلتوه والنباس ne sai ma da yake cewa wa haza ma'ana qawli ba'd salaf wannan ita ce ma'anar maganar ɗaya daga cikin magabata na kwarai da aka ruwaito daga gare shi yana cewa inna al-abda la ya'malu dhanba yadkhulu bihi al-jannata lallai bawa zai iya aikata zanubin da zai shigar da shi aljanna kaga yin wannan magana sai ta zama ta gudar da wasu to ma'ana ita ce ta baya zunubin da mutum Allah ya jarrabe shi da shi sai zunubin kuma ya zama mata ya zama mata eh, gobarar titi sai ya tuban ma Allah madaukakin sarki shi dan ya kunyata kuma Allah madaukakin sarki ya karɓo gafararsa kuma ya gafarta masa ya karbu tubarsa kamar me kamar إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا في أن لا جميل ولقد عفا الله عنه Allah ya yafe musu shi ne wani sahabi yake cewa wallahi ya so a ce yana ce ce wajidtu annani fihim ce na so a ce ina cikin su innal ladina lallai waɗanda suka juya baya a yakin Uhud daga cikin daga cikin ku nan min din nan tabi'idiyya ce ba bayaniya ba innal ladina tawallaw minkum yawma yawma altaqal jam'an ghanat takafirai da musulmai aljam'an kidan jam'ul muslimina da jam'ul kuffar suka hadu innama tazallahum ash shaytan bi ba'd ma kasabu shaytan ya so ya zamiyan musu da kafa bi ba'd ma kasabu sakamakon wani sashin abin da suka aikata na me wa asaytu min ba'd ma arakum ba su tuhibbuna منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله فضل على المؤمنين تصومي فانا أكي مقالة يتي وجدت أنني فيهم سلاسو أتي إنا تكي والله أتي إنا تكي شيطان يكأي داني كفا يسوي داني مصد كفا استزلهم استزل أي أغادة أراد أن أراد أن يذلهم وقارئهم والنجين إن العبد يعمل الضنب يدخل به الجنة ويعمل الحسنة يدخل به النار أنه متنزئ إيه أي تغذي في الدنيا شغولة ما قال له ولده قد شئ مقبع تاكي قالوا خيف في الباجران تتكن بيت قد شئ أنا قاس ما لغسي إغم بغلات شوانا فتح رأسا على قدمه قال يتي يعمل الذنب في ذنب ألا يزال نصب عينيه منه مشفقا وجلا باكيا آه، آه، مستحيا بالرد يعمل الذنب في ذنب يا عيكة الذنب ألا يزال نصب عينيه في ذنب إن دي كفا إدانوا سنتنا لي وتوزوج يسمزاك مشيبا مشفقا أنا مدوثه أن أنت أشفقا tsoro amma an ce shafaka ya ji tausayi ke wancan a wannan al-ishfaq al-ishfaq al-khawf wajilan yana mai katana shine wajilan bakiyan yana mai kuka nadiman yana mai dana sani mustahyan kuma yana jin kunya min rabbihi ta'ala daga ubangijinsa ne yasa na aikata wannan zunubin me yasa na aikata wannan zunubin ya ta ya sani kuma mazo sama da ba ya ce al-dalmu ba. mutum ya da na sani to ya tuba la kisar ra'ati baina yadayhi yana ne yana ne dukar da kansa a gaban ubangiji subhanahu wata'ala munkasir al-qalbi lahu zuciyarsa ta karye dan ubangijinsa sai kunu dalika dhanbu an fa'alahu min ta'atin kathiratin bima tarattaba alayhi min hadhihi al-umuri allati biha sa'adatu al-'abd wa falahuhu sai ya zama zunubin da ya aikata amfa'a lahu ya kuma ta amfani din ta'atin kathiratin daga biyayya ne yawa bima tarattaba alaihi saboda abin da ya biyo wannan zunubin min hadhihi al-umuri na waɗannan al'amuran allati biha sa'adatu al wadda da su ne bawa ke samun sa'ada ya samu rabon lahira wa fala'uhu kuma da shi bawa yake cin nasara a lahira su ne ne kaga na farko akwai mai al-ishfaq akwai alwajen akwai albuka ko sannan annadu sannan akwai alistihya duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke sa bawa ya samu rabo a wajen Allah madaukakin sarki in mutum ya ce yana neman ayoyin da suka siffanta mummune da waɗannan siffofin duk zai iya kawo ko wallazina na min azabi rabbihim mushfiqun kaga mushfiqan kenan sannan wajila ga mun jawo aya wallazina yu'tuna ma wa qulubuhum da kun annahu ila rabbihim راجعون sannan buka'an hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani kan muhimmancin kuka ko mutum ya ya zama ya ya shi lan yi jannara ko ne hadisi makamin khashyati Allah ta'ala menene ba shi ba ma akwai hadisin da yazo da kawai shi kadai ba an yuzilluhum Allah fi zilli arshihi ba to wa rajulun baka min khashyati Allah ta'ala akwai hadisin da yayin nan ba cin dan littafin al-haqqul hmm a ba shi ba ne wannan na a na dawo ai آه ما سوي خير الله خير الله من Hadisin muke وحديث مكي نيوا بكم كن زغا منهو a ba shi bane ka cakuɗa lan yalid an ga rajulun baya a tahta shajarati wannan akwai hadisin da ke bayani akan eh, abin nan kai nan kai ustaz habibu al الفضل البخاي من خشية الله فضل البخاي من خشية الله أنت في نوع a wannan hadisi ya kamata ku a jawo shi gubaru menene gubaru jahannama yi mana shi ne mana buka ne to shi ke Allah shi kyauta Allah shirya hatta ya kuna dalika zambu sababa dukhulihi aljannati ga malamin hakiki kusa da ni ma a shi hatta ya kuna dalika zambu sababa dukhulihi aljannata har ya zama wannan zunubin ya zama masa dalilin shi ta aljanna wa yaf'alul hasanata fassara wancan ɗaya daga cikin magabatan maganar ta wa yaf'alul hasanata amma zaka ga mutum kuma ya aikata abin arziki kyakkyawan aiki fala yazalu yamunnu biha ala rabbihi sai kama ubangijin sa gori yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin ka gani kenan alladhina suna ganin sun yi aiki amma sai musu rika Allah gori da yatakabbaru biha ya rika girman kai wa yara nafsuhu yana ganin kansa shi ya yi wani abu wa yu'jibu biha sannan kuma ya rika ujubu yana ujubu yana jiji da kai yana mamakin kansa su ne ba su kai kaza ai su za su fara shiga aljanna wa yastatilu biha yana istibala yana wani buɗe hanci yana tsawai tsawai ta aikin da ya ba wani kuma aiki yi ba wa yaqulu fa alf wa fa alf mu muka yi kaza mu muka yi kaza fa yuridu min al ujubi wal kibr wal fakhr wal istiqalati ma yakunu sababa halaki sai ya gadar masa ujubu jiji da kai wal kibr da girman kai wal fakhr da al fakhrin da ya ma Allah wal istiqala da yadda ya rika fadin yana fadin rai wa ya kunu sababa halakihi abinda zai zama sabbi halakar ina ganin wani abu yayi kun ga shine shine fassar wancan magana inna al-abda la ya'malu as-samba yadkhulu bil jannata wa ya'malu al-hasanata yadkhulu bi hannara nara magana take to wallahi sai mutum ya ta kasanta kullum sai mutum ya rika ganin shi yasa daga cikin fassarar الإمام al-Imam al السائري يمع التواضع لله يجي أن يرى القصور في العمل رؤية القصور في العمل رؤية القصور في العمل mutum ya zama yana ganin ya yi aikin da bai aikin da ya ba komai ba ya ka ganin ya gaza ana neman a yi miliyan ɗaya shi kuma ya yi ɗari ɗaya haka ya kamata bawa ya rika ganiya Allah shi ne fa maganganun irin su sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da za su mutu sayyidina Umar yana cewa ya laita ni kuntu hajaran dan shi a la'anannu sai su ɗauki wannan magana wai zai tsarka su kashi da ita ai wannan sharafi ne ga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an bayan Allah kullum suna kaskantar da kansu ne a gaban Allah suna jin tsoron gamuwa da ubangijinsu فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يقصره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده amma wannan bawan da Allah ya jarrabe shi da wannan musibar ta ganin shi wani abu ko in kuma Allah na san ya take kashi da aikin alkhairi fa idza arada Allah ta'ala bi hada al-miskin khairan idan Allah na san wannan miskin idan balagha bai ce maka miskin ba yana nufin baka da komai ba ne? yana nufin ɗan taliki wannan ɗan talikin in Allah yana nufin shi da alkhairi ibtalahu zai jarrabe shi bi amri da wani al'amari yaqsiruhu bihi wanda Allah zai balla shi da shi tun a duniya wa yudillu bihi unuqahu ya balla wuyarsa da shi wa yusabbiru bihi nafsahu indahu ya kaskantar da shi a gabansa وإن أراد به غير ذلك حلاه وعجبه وشبره idan ko Allah zai santa da alkhairi Allah sai ya kare shi Allahu sai Allah madaukakin sarki ya kare shi wa utubahu da jiji da kansa wa kibrahu da girman kansa wa hada huwa al-khizlan al-mujib li halaki wannan shine al-khizlan tabewa tabewa al-mujib al-mujib wacce ke wajabta masa li halaki ya halaka ji ba Allah madaukakin sarki sai ya sa mutum ya aikata zunubi tun farko amma wannan zunubin da ya aikata sai zama sanadiyyar ne, sanadiyyar kuma buɗewar kofarsa ta alhairi sai ya kankantar da kansa ya tuba ya ci kuka ya fi jin tsoron gabuwarsa da Allah Allah sai ya gafarta masa wannan zunubin da ya aikata a gefe guda kuma shi kuma wani bawan zai yi aikin alkhairi sai ya rika jin su sanyi malami ne ya rika jin yana karantar da mutane ai su suna yin abu mai yawa kai shi ne kaza su suke kaza su suke kaza mutum kaza suke musulunta a hannunsa kullum sai ya wani aiki yake ma Allah ya ta girman kai yana jiki da kai a shi wannan bawan na biyu shi ne ma ya sake kasa shi gida biyu idan Allah kuma yana nufinsa da alkhairi sai Allah sai ya gaggauta masa azabarsa a duniya sai Allah ya nuna masa shi ba bakin kowa yake ba a kaskantar da shi a duniya wannan kaskantar wanda aka masa a duniya sai ta zama dalilin komawarsa kuma zuwa ga Allah kuɗi sarki ya tuba wani ko sai Allah ya kyale shi ta tabajjuhinsa ya ta gadarsa ya ta girman kai yana jiji da kai yana buɗe hanci yana kafafa su su ne masu yi ma Allah aiki shi ce Allah ya kyale shi ya je lahira Allah madaukakin sarki ya tabar da shi ya kaskantar da shi ya ba shi a cikin wuta alhali mutane suna gani a duniya shi mutumin kirki duk da ma ba mutum kirki mutane suke ganin sa ba a duniyan ba zai ne mutumin banza ne قال يكفى إن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك فإن العارفين له الإمام القيم يا عرف سوفايين سوفايين سوفا أمحاني لفظ عارف a wajensu su suna ganin arifi ya fi alimi a wajensu ma'arifa ta fi al'ilmi al-ma'arifatu a'la min al-ilm amma Imam Ibn Qayyim a cikin Madarij tsariki ya musu raddi mai faɗi mai tsawo akan cewa al shi shine Allah ya tsanta kansa da shi duk inda Allah zai siffanta kansa da sani to ya siffanta kansa ne da alimun ya siffanta kansa ne da allam sannan ya siffanta kansa da alim kamar inda yake cewa alimul ghaibi wash shahada kamar yadda yake cewa alimun bidatis sudur kamar yadda yake cewa addamul ghuyub amma babu inda Allah ya siffanta kansa da arifi babu so daga lafazin al-ilmu ya fi lafazin me ya fi lafazin al-arif duk mafi yawancin inda ma Allah ya amfani da ya arifu zai ga ba duka ba a cikin alƙur'ani sai eh, kaman fi ma'aridiz zammi ne fi ma'aridiz zammi يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هذا ma'arifa ko sannan can mutanen annabi su aka ce ba arafa ko wa hum lahu munkiru ba wani yabo bane nan labari ko ake fada fa arafa ko wa hum lahu munkiru kun gane ai to shine ma da yake cewa fa innal arifina lallai masana Allah kullahum gabaki dayan su mujmi'una sun yi ijma'i ala anna tawfiq akan cewa Allah ya datar da kai Allah ya kilaka Allah ta'ala ila nafsika kada Allah ya baka da kanka wallahi duk wanda Allah ya bashi da kanshi ya tare in Allah ya baka da kanka ka shiga ruwa wal khidlan Allah ya kilaka Allah ta'ala an ya kilaka Allah la nafsika faɗewa kuma tana tabbata ne Allah ya baka da kanka dacewa daga Allah ita ce Allah madaukakin sarki kai ya baka da kanka ka zama kana cikin kular Allah duk abin da za ka yi za ka koma zuwa ga Allah aikin alkhairi za ka yi ka roƙi Allah ya baka ikon yi isti'ana kenan ka yi aikin alkhairin ka roƙi Allah madaukakin sarki ya baka ladarsa kada Allah ya baka aikin da kai domin za ka yin aiki amma Allah ya baka aikin ka ko mutum bayan ya aiki kuma ya bi aikin da addu'a Allah ya karɓa masa aikin da ya yi kada Allah ya sa ya aikin banza ne ومن أراد الله ya خيرا قال يشدوك وانت ألا ينفس الخير وفتح له باب الذل والانكسار sai Allah ya buɗe masa kofa ta ƙasƙantar da kansa walin kisar da karyewar zuciya. Allah sai buɗe masa wannan kofa. ya ɗauki kansa shi ba bakin komai yake ba shi bawan Allah ne a gaban Allah wa dawamin lada'i ila Allah ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya bashi ya buɗe masa kofa ta ne ta da Allah madaukakin sarki wal iftiqari ilayhi da kuma nema zuwa ga Allah madaukakin sarki wa ru'yati uyubi nafsihi wa jahliha wa udwaniha sannan Allah ya buɗe masa kofa ta ganin aibin kansa wa jahaliha da jahilcin kansa wa udwaniha da kuma cewa ransa fa abokin gaban sa ranka ba masoyin sa bane ran mutum makiyin sa ne shine ai al-Imam al-Ghazali Allah ya ji kansa ya gafarta masa kurakuransa yake faɗi cewa nafsuka aduka wa aduwun akhzar abokin gaban ka ne ranka kuma abokin gaba ne hadari ke ce li annahu aduwwun mahbubun wa aduwwun min ad-dakhil abokin gaban ka ne kullun tare kuke sannan abokin gaban ka ne amma kai kana san shi wa yu'adika wa anta tuhibbu babban abokin gaba ke kana san shi shi yana kin ka a duniya ba wanda ya kai shine bahaushe ce san masa wani koshin wahala shi ya dan sauƙaƙa ne san maƙiyinka ƙoshin wahala ƙoshin bala'i ƙarshen bala'i kenan Allah shi kyauta wa mushahadati fadli rabbihi wa ihsanihi wa rahmatihi wa judihi wa birrihi wa ghinahu wa hamdihi sannan Allah ya bude masa kofa ta mushahadati fadli rabbihi ya iya ganin falalar da ubangijinsa ya masa ko da ya kadanci wa ihsanihi da kuma yadda ubangijinsa ya kyautata masa ka kalli zirin halittar mutum kawai ya kalli madubi ko kuma ya kalli wani ɗan adam da Allah ya shigo halittarsa mutum ya rika ɗauka cewa shi ne wannan ya zai yi akwai wani mutum aka a don wada ina jin ya mutu ana ce mai hancin kano haka ake ce masa hancin kano kana hango cikin hancin shi tana nan din shi ya gabaki ɗaya nan wannan hancin guda ko guda biyu والله الله الله يجب بيشتي مفع أتعبا أنتم كانوا متى نسكيشين ومثين يكلون من يتشيشين خي ذاك زماء تشم متى سواك فعدلك سواك فعدلك ثم سواك رجلا الله يسواك يجيدك وعدلك كما يساك كذا الزرن كذا كنن درجه a ƙasa su waɗannan falala ce da ihsani wa rahmatihi da kuma tausayin Allah wa judihi da kuma kyautar da Allah ya maka wa birrihi da yadda Allah ya kyautata maka wa zinahu da yadda Allah ya baka wadata wa hamdihi kuma Allah madaukakin sarki ya sa ka zama mai godiya gare shi kar ya kallon waɗannan falalolin fal arifu sa'irun ila Allah ta'ala baina hadaini janahayn malam yace masanin Allah na gaske shine wanda yake tafiya zuwa ga Allah bayna hadainil janahaini a tsakanin waɗannan fukafukan guda biyu janahu shukri da janahu sabri su ne kada mu manta da su la yumkinuhu an yasira illa bihima ba zai iya yiwa ya tafiya ba ba tare da waɗannan fukafukan guda biyu ba janahu sabri wa janahu shukr shine ai ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ake ruwaitowa yace al-imanu nisbani nisfun shukr ونصف صبر إن كان سديد بسيمة يا هلك ومتى فاته واحد منهما تلوك إن كان سديد جتكي وهو كالطير في مسنزي زمق مصنصوني الذي فقد أحد جناحيه وانجير سديد بسيمة كابقنسة هل يسير لا يسير قال شيخ الإسلام لا شيخ الإسلام الإمام الحربي يكي نبي إسرائيل الأنصاري al-harawi al-ansari shi yake nufi akwai wasu littafai da suka wasu malamai da suka yi ta hakikin wannan littafin na al-wabil tayyib sai a kada sai su sauke nan ba sai ce shekul islam taymiya yake nufi ba shekul islam taymiya ba domin wannan maganar da al-imam al-qayyim ya kawo ta rubuce take a cikin manazilus sa'irin fi manazil na na'budu wa na nasta'in maganar littafin al-imam al-harawi al-imam Al'ansari harawi al-ansari sufi ne amma ba cikin irin mugayen sufaye ba bawan Allah ne shi mutumin kirki kuma malamin hadisi amma ya tsinci kansa irin su sufanci abinda suka ɗauka a ne shine ziyar nafs tsarkake zuciya tun mafi yawancin malamai magabata mutanen kirki wanda ake danganta zuwa ga sufanci to ba aibi ba ne a wajensu a wannan lokacin domin su mafhumu tasawufi a wajen su shine mai tazkiyatun nafsi kamar yadda al-imamu Junayd za'imu ta'ifa kamar yadda ake ce masa wanda shine shugaba ake ɗauka kamar jagora na tsufanci na farko yana faɗi a wata magana sai yana cewa التصوف هو الخلق الحسن فمن زادك في التصوف فقد زادك في الخلق الحسن ومن زادك في الخلق الحسن فقد زادك في التصوف abin da ake cewa tasawufi shine ruko da kyawawan dabi'u duk mutumin da ya kare ka da kyawawan dabi'u to ya kare ka a tasawufi duk wanda ya kare ka a tasawufi shine wanda ya kare ka da kyawawan dabi'u to al-imam al-harawi yana cikin su to daga wannan ba magana ibn al-qayyim ibn taymiya bace da sai ka mana maganar al-imam al-harawi shine cewa shaykhul islam taymiya shaykhul islam shi yasa a cikin madarijus saliki idan ya samu al-imam al-harawi ya samu Zalla, ya samu zane ta sufanci ya zane wani istilahi na sufanci ya jashi sai ce masa shaykhul islam habibu qulubina walakin al-haqq ahabbu ilayna min haka al-imam al-qayyim ya faɗa a cikin madarij shaykhul islam habibu qulubina lakin al-haqq ahabbu ilayna min shehin musulunci ya masa tasiri wai zai masa gyara ne fa nan shehin musulunci habibu qulubina zukatan mu na san sa walakin al-haqq ahabbu ilayna minhu sai ne mun fi san gaskiya biye da shi shi kenan wannan ka'ida ce ta al-imam al-qayyim ka'ida ce ta addini in ka sa wannan a gaban ka shike ba za ka sha wahala rayuwa ba al-arifu yasiru ila Allah bayna mushahadati al-minnati wa mudala'ati aib an-nafs wal 'amal al-imam al-hagawi yace al-arif masanin Allah yasiru ila Allah ta'ala yana kaiwa zuwa ga Allah ne yana tafiya zuwa ga Allah baina mushahadati minna yana kallon baiwar da Allah ya masa wa mutala'ati aibin nafsi sannan shi kuma yana ganin aibin kansa wal amali kuma yana ganin aibin aikin da yake kullum yana cin tsoro aikin nan da nake wai aikin daidai ne yana rokon Allah ya bashi ikhlasi Allah madaukakin sarki ya karba aikin da yake yi Allah ya ma aikinsa albarka Allah ya sa baya ci waɗanda za su ci kunya ran lahira dole sai mutum ya rika wannan to daga nan ne Allah subhanahu wa ta'ala sa ya zama aikinsa karɓaɓɓe ko ba zai da na sani ba a duniya ko ba zai da na sani ba a lahira insha Allah za mu tsaya a nan sai karatu na gaba sai mu ci gaba daga wannan hadisin da malam zai kawo mana hadisin su ci istighfar da fassararsa sai mana sharhinsa sannan kuma sai ya shiga wani babu Allah madaukakin sarki ba mu lada a cikin abin da muka yi daidai wanda kuma muka yi kuskure Allah ya ji mu ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda za mu ga ganin aibin kawunan mu ba mu ga ganin kusuri a cikin aikin da muke aikatawa ko mu riƙa roƙon Allah Allah madaukakin ya karba mana kan mu zama cikin waɗanda za mu yi da na sani a duniya ko kuma mu yi da na sani a lahira إن شاء الله za mu tashi a wannan ba'adu aqwalihim ko wasu daga cikin maganganun alimamul buhari al-Bukhari gwalagwalan maganganun kalimatu tahziyya cikin al-Imam al-Bukhari waɗanda aka ruwaito a gare su yanbaghi an tuktaba bima'in wal qissa بعض أقواله المأثورة وصدق شكم مغنغنن الإمام ابن القيم عليه رحمة الإمام البخاري أول الإمام البخاري أسكن بياني نامو من ندد الكريم الباري في التجديد لقراءة الأدب المفرد للإمام البخاري الإمام البخاري ينافدا عليه رحمة الله في حركاتهم وأصواتهم وكتابتهم مخلوقة فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس المخلوق قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الإمام البخاري يقول حركاته da yasa su al-Imam al-Bukhari suke yin wannan magana a zamaninsu? saboda a zamanin ne aka samu fitnatu khalqil Qur'an cikin alamar da za a gane cewa kai kana cikin ahlus sunna shine Allah ta kula fi man manyan kununa man yaquluna fi khalqil Qur'an shi yasa duk magabata wanda suke rayuwa a wannan zamanin Za ka ga ana ruwaito maganganun haka kai yanzu sai ga ai ba wajen domin ba ta cin almasayar da daliya a wannan zamanin naka sire to me yasa za a kawo wannan magana to mutum ya san tarihi da irin yadda malamai magabata ko suka raka su akan wannan qadiyya al-imamu ahmad bin hanbal alayhi rahmatullah shi ya yafi kowa shan wahala akan wannan qadiyyar walakinahu sabada wa sabata wa ma dha'afa wa mastakana wa ma ajaz ci gaba Allah madaukaki har ya kawo masa alfarj Allah ya kawo sarkin wannan lokacin ya zama sarkin da ya zo sai da ya tara kuna uku dukkanin su kulluhum qa'iluna bi khalqil qur'an kuma ba wai sarki a'a sarki ra'ayin shi ne ya tsaya a ra'ayinsa a'a wai malamai dole sai sun ba da fatawa da wannan ra'ayin nasa haka Allah ya jarrabu malaman wannan zamanin shi yasa al-imamu الإمام الإمام أحمد مالم الإمام البخاري أكي مسا شيدا أكي مسا تاكي أكي شيوا ثبت أحمد بن حنبل يوم المحنة كما ثبت أبو بكر يوم الرجة الإمام أحمد بن حنبل يا تبتك في روى كفا با في سيد الدين الزعباش a قليلي با خبر يد ba kamar yadda a ranar mihina الإمام ابن قدامة المقد قلنا الإمام الجماعيلي المقد فينا للتاج بيقوم بشأن مسؤولة نحلة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيني سأل الإمام البخاري تكي أكي سامو إيه ولا لما غنغين دقريس ولا ما قال سنة شم للتاف سيغ علام النبلاء الإمام الذهبي عليه رحمة الله في حركاته تكمل إيد متاني ذاتي wa aswatuhum da dukkan maganar da mutane za su yi da sautinsu wa kitabatuhum da dukkan rubutun da mutane suke yi makhluqatun halittu ne duka na Allah Allah ne ya halicce su Allah ne ya halicce su wallahu khalaqakum wa ma ta'malun fa amma al-qur'anul matlu amma kada qur'anin da ake karantawa al-mubayyan wanda Allah madaukakin sarki yayi bayanin sa al-musbat wanda ya aka tabbatar da shi fil mazahifi a rubuce a cikin takaddun al-qur'anin al-masquh al-maktub wanda aka yi shi layi layi al-maktub wanda aka rubuta da tawada al-mu'a fil qulub wanda ya zama ana haddace shi a cikin zukata kalamullah maganar Allah ne shi laysa makhluqin ba abun halitta ne. sai ya kafa hujja da faɗin Allah ke cewa bal huwa ayatun bayyinatun lalle alqur'ani ayoyi ne su waɗanda Allah ya bayanin suka yi bayanin hukunce hukunce fi sudurin ladina hutun ilm a cikin kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi ilimin sanin addini a cikin kirazan waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi na addini wa ma yajhadu bi ayatina illan kafir wanda suke musu ayoyin Allah su ne arna al al-bukhari wannan magana sace da aka goyo zuwa gare shi li yubarri anastahu min tuhmati khalqi al-qur'an domin iskilima al-imam al-bukhari wannan mihna sace babba musiba ce da kukusa zamu ji ta da Allah ya jarrabe shi da ita a Naisabur zaman sa a Naisabur Allah madaukakin sarki ya bashi karkuwa ɗalibai suna cika makarantarsa masu karɓar hadisi ya hassada ta shiga cikin ɗaya daga cikin mutane ko malaman wannan lokacin جمع الإمام البخاري فاجي وجاء الإمام البخاري يقول بخلف القرآن وانا جاء وانا مصيبة فين فاء الإمام البخاري يبقى يتابون يقوم جمعه بخارة شما بخارة ألا يساك إذا ربطة فألا يقاوك شر يوم وذكا الإمام البخاري أشر يوم سيارة سني أتكم جرباوة لذا ألا مطفق وانا هنا من ألا ديسا شيء شيء ما لم يتكي شوى جادوني النقص wata abaci da mutum zai zo yana tukiya da ita da Allah bai ban malamai annabawansa da waliyansa sun sha wahala a cikin ta amma an kalli wahalar da wani wali ko wani malami ko wani malami na addini ko wani annabi ya sha sai kamar Allah bai tare da shi amma Allah ya haka ne domin ya nuna wannan duniyar ya ce ba alkhairi a cikin ta illa bin addini wannan jarabawar yana cikin duniya cikin duniya أما رئة الديني دماله هو ولي هو النبي يأي يشيكنون تيواوانا الحيرين إلا ذكر الله وما والاه والعالم والمتعلم الإمام البخاري أصدق ما يكون الرجل عند الموت واستقضوا سنة يبان الإمام البخاري أنا يبان أنا زقاشي ana masa maganganu na yabo ya limamu bukhari ce afdaku ma yakunu rajul inda mauti mutum yana zama mai gaskiya ne a gane gaskiyarsa in ya mutu a lokacin mutuwa ta za a gane lokacin mutuwa ake gane kayan kai mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki mutum ya samu husnul khatimati wannan shi ke nuna cewa ne ya gama lafiya da samu gama lafiya al-imam bukhari yana da wata magana yake cewa ibn nafsa fa inna ahad al-malati fi malatihi wani ɗalibin ilimi ne ilimi ne yazo yana ma al-imam bukhari kukan rayuwa har ma yana jin shi kamar zai canza layi ya bar wannan harka ta neman ilimi ya koma ya ma a cikin duniya shi ne imam al-bukhari ya ce masa ibn nafsa wallahi zuciyarka ta ka ji daɗi a ranka fa inna ahlal malahi fi malahihi dan rawa na can suna rawar su su riga sun tafi bolo da ƴan a nan suna ta zagayen intanci suna ta zagayen zagin mutanen bayan Allah mutanen kirki ba su da bakakin kaya da jan da jan yi. Na can suna shirman su wa ahlas sina'ati fi sina'atihim sannan waɗanda su kuma suna kan Allah ya sanya su zama abadatul hadidi ne su kuma suna kan ya'buduna al-hadida wato masu sana'o'i suna kan suna sana'o'in su wa tujjara fi tijaratihim sannan yan kasuwa suna nan a cikin kasuwancin su wa anta ma annabi sallallahu wa ashabi kai kuma kullun kana tare kana cikin manzo Allah kana tare da manzo sallama da shi da sahabbansa kakiya shine Dr. Ahmad Hafizahullah in yana karanta hadisi da ban san ko har yanzu yana faɗa ba sai ce muna cikin gidan manzon Allah sallallahu muna ɗakin na Aisha a ƙurya eh, idan hadisi daga Nana Aisha ya aka ruwaito sai ce yanzu muna cikin gidan manzon Allah sallallahu muna ɗakin na Aisha a ƙurya eh, a ƙurya ma muke ci za a ruwaito wani abu da ya shafi shakhsiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan magana magana ce mai hikima amma mu yawancin mutane ba su gane ba In nan muna cikin halara <laughs> wannan lafazin na su ba ne ko eh, muna cikin halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh tare da sahabbansa Allah hada mu da su wal imam al-bukhari ya ma almajirin sa ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد لله والثناء عليه الإمام البخاري يتيني بانا سنقفاغ وتمغلا تدوني الناس فاتينا فاغد الحمد لله وما إن بوديا قال إن يبع الله وتدم مغنى ذاك يقي تقديري تقديم لكم يزم أخي حمد لله قال الله سبحانه وتعالى ليبن الله مدوك الجنسل الإمام البخاري يتي ما ذكرت أحدا بسوء إلا أن أقول تاهيا yace wallahi a rayuwa ta ban taɓa faɗin ma wani maganar banza ba illa an aqul an aqula da'iyan sai dai na faɗi wannan magana da rafsanuwa ne wa ya yakhruju ismu fulanin min sahifati yawm al-qiyamah ba na fata ranar lahira a takaddata da ake rubuta mani alhaki ko ko lada ya zama sunan wani ya fito a cikin takaddata. qala li ba'd ashabihi al-imam bukhari ya faɗan ma wani daga cikin abokanansa ɗalibansa ma tawallaitu shara'a shay'in wa la bai'ahu khattu sai ban taba zuwa na siyo wani abu ko in saida ba fa qultu lahu sai abokin almajirin nasa yace to kai fa ya haka wa qad ahalla Allahu Allah kuma ya ce wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba qala ma fihi min al-tijarati wal nuqsan saboda abinda ake na kare da rage da kuma shafuɗa halal da haram da shubha fa khashitu istawallaitu an an an astawiya bi sai ina jin tsoron in na ɗauki nauyin yin wannan nima in zama ɗaya muke da sauran mutane in zama kamar sauran mutane waɗanda ba su ya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qultu sai nace fa man kana a amraka fi asfarika wa mubayatika to ana ga kuma na in kai tafiya wake yan maka abubuwa sannan duk bukatunka na rayuwa na siye da si da kake zuwa a ciwo maka ko kai da kake siya to ta yaya kake siya qala kuntu ukhfa dalik yace wani yake mu eh, kuntu ukhfa dalik wani yake mun haka sunnatu tafwid malaman mu suna da wata ka'ida malaman da suke bayani akan taswirud ta cikin abin da ke bada najahi ka yadda da abin da yake ce masa sunnatu tafwid abubuwan da wasu abubuwa ne ba sai kai ka tsayi da kansu dole ka da kanka ba kakkace ce kai komai da kanka zaka rika yi wannan yana cin abin da ke sa mutum ya ci nasara a rayuwa ka yadda da wasu sunnatu tafwid ka yadda da wasu a cikin mutane ka miƙa musu al'amari su je su zartar kai kuma ka shagalta da wani abin da za a san ka da shi suna kawo shi sunnatu ko adatu tafwid haka suke ce masa a fannin tafwirin da shin abubuwan da mutum zai yi ya jinu ya ci nasara a rayuwa akwai tafwid ba komai in sai ga wani da kanki zai dinka takalmin shi ko takalmin shi ya tsuke ko yana da abin gyaran takalmi a ɗakin shi da kanki zai gyara takalmin shi hular shi da kanki zai wanki ya mata sitaji. da kanki zai yi wanki da kanki zai yi guga shi wai bai yadda komai a masa ba in zai tafi kasuwa da kanki zai je komai shi komai a rayuwa da kanki yake bai yadda da amshi wani abu ba kaga wannan yaushe yake da lokacin ya wani abun arziki amma ka yadda da wasu mutanen kirki suna nan da yawa a cikin bayan Allah subhanahu wataala ma aksarahu in suka yi maka wannan in sai kike nan kai kanka sai ka huta ka shagalta da wasu abubuwa amma ka ga wasu mutane ba su gane haka الإمام البخاري أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا cikin maganganun sai yana cewa ina fata in ji in gamu da Allah kada Allah ya muni hisabun cewa na yi gulma da wani Imam Bukhari Allah ya ji kansa waɗannan wasu daga cikin maganganun maganganunsa duka waɗannan maganganun suna cikin siyan wa alamin nubala da al-Imam Bukhari da al-Imam Zahabi mihnatu ko mihanu jarabawar wata Allah ya ma al-Imam Bukhari aqulu ta'til minha ba'da al-mihn kullum in Allah zai maka baiwa to sai Allah ya jaraba ka sai Allah ya gwada ka kaman zinare ne an sha buga mana wannan misalin dinare in aka ciro shi daga ƙasa ɗan ƙwaranda suka ciro shi sai an ƙona shi a wuta wannan ƙona shin a wuta shi zai sa ya kyalli mawaƙi na cewa mihanul fata yukhbirna an fadlil fata fannahu mukhbiratun bi fadlil azbari jaraba wacce za a rika ma matashi mutum yukhbirna an fadlil fata su za su ba da labarin sa a gari fannahu kaga wuta mukhbiratun ita ke ba da labarin fadlil azbari da falalar turarenta turaren wuta tana kona shi amma ana jin ƙanshinsa tana ƙara mishi daraja a cikin mutane in baka sani ba sai a tabbata wannan wani irin turaren ta ce ai yaro ba kunya kenan wani turaren wuta ne aka yi shi da ɗan ƙarami aka yaro ba kunya kenan in aka sa shi kawai sai gida ya buɗaɗe sai ka da makwabta na tambaya wani irin turare ne wanda ta yaro ba kunya ke sai shi ma ya je ya siyo جهاز الفتاة يخبرنا عن فضل الفتاة وأنه مخبرة بفضل بفضل العنبر إيه. من هنا النزاك يزوى كلا كلا لأن الشيء أقول مهنة الحسن أما إذا ألا يدرك الإمام البخاري لإجا مهنة الحسن إيه. وإذا أراد الله نشر فضيلة كوية أتاح لها لسان حسودي لو لاشتعال النار فيما جاورت ما كان يؤرف عرف طيب عرف العوش طيب عرف العود ده بقى كنش كنشن غريبة فقد امتهن الإمام البخاري محنا كثيرة حقيقة ألا يا جرب الإمام البخاري أن جرب الإمام البخاري جربا وامي يوا ولكننا نذكر مثلتين مشهورتين له سيدي زام أنبتش جربا وابدابي وهما محنة ساغور ومحنة أخرى لبلده بخارى <coughs> jarabawa ta farko ita ce jaraba wadda aka masa a garin mai sabu yana cikin mawara an nahar ai garin sa limamu muslim kenan wa hadhihi al-mihnatu mihnatun bi naysabu ga jaraba wata ta naysabu wa hadhihi al-mihnatu hiya fi khalqi al-quran wa sababuha kama dhakara al-imam az-zahabi fi siyar أن الإمام محمد بن يحيى الزهري لما نزل الإمام البخاري نيسابورا قال لأصحابه na farko jarabawa farko da Allah ya jarrabu al-Imam al-Bukhari da ita ita ce jarabawar da aka masa a Naisabur ita ce mihnatu khalqil Qur'an Allah ya jarrabe shi aka masa kaji aka masa sharri aka ce ya kulu bi khalqil Qur'an nan fa ba shi ba ba tara lokacin sarakunan sun kare sarki sunni ne sai aka ma Imam al-Bukhari sharri aka ce Imam al-Bukhari yana cewa al-Qur'ani halitta Allah to dalilin wannan kamar yadda al-Imam zahabi ya faɗa a cikin Sirru Alalil Nubala akwai almajirin al-Imam al-Bukhari da ake ce masa Muhammad ibn Yahya az-Zuhri ai suna cewa idza khashita min habibika wahidan fakhsha min adu idza idza khashita min aduwika wahidan fakhsha min habibika alfa in kana jin tsoron masoyin uh, makiyin ka so daya ka ji tsohon masoyin ka so dubu eh, habib ahbib habibaka hubban ma ata an bari baka yawman ma wa ka baghibaka bughdan a ata an yakuna habibaka yawman hadisin mazan zamani da dadi ingantacce albani ya inganta shi a cikin sahihul jami'is sahih wannan almajirin imam al-bukhari Muhammad ibn Yahya al-Zuhri a cikin malamai akwai da Allah ya jarrabe su da almajiransu kuma abin ya shahara kamar yadda Allah ya jarraba al-Imam az-Zahabi da al-Imam as-Subki al-Imam as-Subki talibin al-Imam al-Imam al-Imam az-Zahabi almajirin sa ne sosai sosai almajiri ba wai almajiri na gari ba almajiri na kusa kusa amma Allah ya jarrabe shi da shi sun mutanen da suke ba al-imamu imam zahabi ta dawili suka rika suna ba dai kun ji na ce zagi ba wai da sauki ba zagi sosai ba Imam Subki na ce tajuddin subiki a cikin tabaqat shafi'iyya ya ci ma al-imamu imam zahabi mutunci iyakacin mutunci da wani littafin sa an karami da ya rubuta ya sa masa suna qa'idatul fiqh wa ta'dil a cikin wannan littafin ya ci ma al-imamu imam zahabi mutunci ya siffanta imamu zahabi mutum ne muhtaji nan mali kastaji akil luhumin naki mutafawilun alal ulama'i kuma a farko ya yabe shi haka shi laifinsa wai ya magana kan alimamul bisi kan kan alimamul juwai alimamul juwai ka san shi su biki ba ashari ba ne kuma sufi shi kuma al zahabi salafi ne wannan ya jawo al zahabi a cikin shehu alamin nubala yana tarihin al-imamu juwai abul da littafin Alwarkat. sai yana bayani ya gwaito magana daga cin maganar da ya ce al-imamu juwai da kansa ba malamin hadisi ba yace hatta da kansa ya faɗi ya ce ba a idza'ati mujadun fi ilmi hadith an samu wannan magana daga al-Imam al-Juwayni shi ma al-Imam al-Ghazali ya faɗa haka da kansa ya faɗan ma kansa shi ne san hadisi ba sai wannan laifi ne al-Imam az-Zahabi ya ruwaito magana daga al-Imam Abu al-Ma'ali al-Juwayni Imam al-Haramain to yi laifi to al-Imam al-Bukhari ma Allah ya jarrabe shi da haka لما نزل الإمام البخاري نيسابوها لوكشن دا الإمام البخاري يسوك زغن نيسابو قال لأصحابه سيوانا شي محمد بن يحيى السبلي سيشيما مع المادرنسا اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح قلت في وجه وانا متمن كلك فاسمعوا منه فاسمعوا منه في جوك حديثي دا وجنسا فذهب الناس إليه في متعني فيه وأقبلوا على السماع منه سكة جي سكة كان سعى الإمام البخاري ومن ستفى حديث في دجوزة الإمام البخاري حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى سيكون الإمام محمد بن يحيى يقول سيكون عن زنزعي فتكتباء أسوى مقرنتش فحسده بعد ذلك وتكلم فيه في حتى لا تقام شيء سيكون موقعين مغنبلو أقمد الإمام البخاري إذا شما الإمام البخاري مدينش وقال إنه يقول اللبس للقرآن مخلوقه yace al-Imam al-Bukhari da cewa lafazin al-Qur'ani halitta يقول محمد بن شاذل محمد بن شاذل الماجر محمد بن يحيى الزهري يتي لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري لوكا تند أبن دي أبو تكان الإمام البخاري دا الإمام محمد بن يحيى الزهري يأبو دخلت على البخاري

yanzu me dabara lana ga mu almajirai fi ma bai na kobai da Muhammad bin Yahya abin da ya faru tsakaninka da al'imam Muhammad bin Yahya almajirin ka ne amma ga abin da ya faru kullu man yaktalifu ilayka yudradu duk wanda aka san yana zuwa makarantar sai an kore shi in ka zo wajen shi in ya san in mutum ya zo wajen Muhammad bin Yahya in ya san mutum yana zuwa wajen Imam Bukhari ke korai فقال في كم يعتري محمد بن يحيى كم يعتري محمد بن يحيى الحسن في العلم في سونوني الإمام محمد بن يحيى وانا مسألة حصلة في إتسام شعبين إلمي كان تبجه مسع والعلم رزق الله يؤتيه من يشاء إذن كما أبدك أنني أننا باون لي قدامة لن الله جمال من الله فقلت سينتي هذه المسألة التي تبكى أنك Koya ya wannan kuma matsalar da ake kai to aka ce kai kake faɗi qala ya bunayya hadhihi mas'alatun mashhubatu to wannan mas'ala ce mai rigima akwai rigima a cikin ta ne daura kai ra'aytu ahmad ibn hanbal na ga malami na al-imam ahmad ibn hanbal wa ma na lahu fi hadhihi mas'ala da abin da ya faru da shi a cikin wannan mas'ala waja'altu ala nafsi an la atakallama fiha ni ba na son in mai da ita abin da zan magana a kanta daga cikin hikimar malaman hadisi idan abu ya zama ana fitina a kansa ana ta ce ku ce akan yi ana rigima ana tashin hankali malaman hadisi suka yi shiru da bakin a wasu lokuta idan suka ga shirin shi ya fi zama alhairi domin in sun yi magana magana ta su za ta kawo fitina kuma ta kawo abokan al'umma da jawo rigima mai yawa to sai su ittifabu a kafin bararai ne sai su shi abin da ya faru da a cikin abu ta zartuwa ne a cikin kenan a game da zanga-zanga da aka fara yi ma husni mubarak a masa ha aka gama ha aka yi har aka yi iskafin nizam nizami mubarak to abu sakan kawai ne bai ci komai ba fa gaba anin nasi ayyaban ba wa taraka su'ud al-minbar wa taraka majalis al-ilm to da in yazo za a masa tambaya ko ba haka bane yake zuwa shi shigo da bakin ka gum fitina ce ga nan ta fara kuma su fitina ta bi su al al-bukhari ya faɗi wannan magana to da mu dai muna ciki in mu ci gaba to amma dai suna da tsawo an yi ko takarda to da ina ganin mu tsaya a nan insha Allah ta'ala in mun zo sai mu ci gaba da bayani mu ƙara ka mu ji wannan al-mihnatul ula din sannan mu ji al-mihnatul thaniya sannan mu wakafin wafatul imam al-bukhari alayhi rahmatullahi ta'ala صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mun ce a yi karatu yau ne saboda mu tarbiyya bai kamata mu rika biyewa ba shi ke nan da an yi azumi sai ce ba za mu rika karatu ba ba hujja ba ce wannan mutanen masallaci karatu dukan masallaci za a iya musu haka tafiyan mutane ba su kai tamu mu almajiran ilimi ba karatun masallaci karatu ne na mutane da yawa akwai ɗaliban ilimi akwai wanda ba ɗaliban ilimi ba akwai masu saurare irin waɗannan tarbiyyar su bata kai a ce su yi azumi kuma su zo a ce a rike su a yi karatu ba amma mu ya kamata a ce mu kan mu tarbiyya ko goma za mu kai nan ba mu buɗe baki ba to a ce za mu iya wannan kafar sai muna son samun ilimi balle an ɗan shirya an ɗan samu abin da za a ɗan shasha aka sha shi kenan a zuwa ci gaba da karatu duk wani azumi mai munasaba da ya fato mana a ranar karatunmu mu irin wannan domin dai insha Allah za mu ci za mu karatu kuma da sai a faɗa ma kowa amma karatu duka masallaci da ake yi to wannan za a iya aji kamar kuma ba za a yi karatun masallaci in ne kai mutane ba su saba da wannan sai a yi azumi kuma a zo a yi karatu ya faru a haka to ba komai mutane su huta amma mu dai a matsayin mun ɗaliban ilimi mu saba kanmu wannan al'adun da mu saba wannan kanmu al'himmatul aliya akan cewa dan an yi azumi bai kamata mu ce ba za mu yi karatu ba Allah shi ce wace in ka tafi masallacin manzalin da salama da masallacin ka'aba dukkan majalis da ake akadawa ana yin karatu ranar alhamis da litinin kuma za ka ga mutane biyu suna aji saboda in kana halartar majalisin ma ana ɗaukar kai aji ko da baka yi azumi ba sai a kaddama maka dan abin da ake bada wani dan shayi irin kofin kamar na jarirai inda ake ba jarirai ruwa da dabino bai wuce ƙara uku kuma shi za a yi a ci gaba da daren har sai an zo an kira sallar isha'i in aka kira sallar isha'i sai a yi tsaya sai a yi tambayoyi zuwa ta da sallah haka suke yi ba kuma wani wanda za ka ga ya galabaita ko ya jiga ta wanda yake tambaya ne ko ta kila ma dai ba sunna ba ce sunnatul masjidin nabawi عادة da كالسنة نعم Thank you. shi mutum da ya yi ba makhlukun mana ba shi ke yi ba amma hurufin qur'an makhluka da lafuzin da kake yi ne mana amma shi ya hurufin qur'an din hurufin ƙoranin qur'an din a iya makhluka ghayr makhluka yanzu akwai wannan falsafa cewa maganar da ɗan adam yake yi maganar da yake yi ai yakan faɗi wasu haruffa ko to su haruffan hissiyai ne min haifin kitaba da za a rubuta su hissiyai ne domin ana ganin su amma abin da ake ji yana hu yana fitowa a bakinsa hissi ne yana cikin al-ma'ani yana cikin al-ashiya'ul ma'anawiyya eh, ko shi ne abinda wasu ba su gane ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إلى الصلاة